Rayuwata Masu sauraro barkanmu da warhaka sannu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Aisha Shehu Kabara ce da nan sashen Hausa na Radio France International a ke cewa barkanmu da warhaka. Bisa al'ada yau take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare kan wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a wannan mako. Rayuwata A maudu'i na farko, shirin rayuwata ya kalli yadda a yawancin lokuta da zarar lokacin azumin watan Ramadana ya kama masu ɗinki ke kulle karɓar ɗinki domin kaucewa rashin cika alkawari wanda aka shiri wasu daga cikinsu. sai dai a bana lamarin ya sha bamban kun ji mu da hajiya sadiya haruna wata mai sana'ar ɗinki da ke najeriya ana rufe ɗinki tun watan azumi ya rage shaura kwana goma kwana ashirin wata guda zaka ga an daina karɓar ɗinki bana ko a yanzu ma masu ƙoƙarin suke siyowa suke kawowa babu batun ma dai rufe shi sai dai a gaban allah ya nufa malama ta farko gabatar da kanki tare da bayyana ra'ayinki ina zama kowa fatan alkhairi suna na adama daga nan jamhuriyar nijar jihar zandar eh hakika daloli dole ne ko yanzu ma aka kai musu dimki amsa za su tunda yanzu rayuwa ce sai a hankali eh, ba ta kaya ba aiki ta ciki ta kwana aiki abin da za a ci a sha shi ne ake ma eh, yanzu babu kuɗi bana abin sai a hankali abincin ma gashi arha kuma tsadar rayuwa dai kurum dai sai a hankali ba a dai cewa komi eh haka ne ko mu ana a nan nijar ma gaskiya masha Allah ko yanzu aka kai a amsa aiki barantana babu irin wannan irin na da jiwa-jiwa ɗin wannan kurmi sai a hankali Allah da ya kama mu Allah ya raba mu da kishiron banza. kaman mu tayaruka gaskiya yanzu ga wagga sallah laihi kaman mu ma tayaruka muna da laihi kuma masu kaɗumki su ma suna da laihi. saboda ni, kaga tayar abin da Allah ya hinshi, yanzu ka amshi kayan mutane yadda yadda ka san kana iya kariya kayan sallah ka gani in sun ka zo ba su sami abin su ba kai kayi laihi to su kuma masu kawowa wani da ke sami kuɗin sayan tc na ɗumki kenan ka zo ka kama tayar ɗumki babu kuɗi sallah ta zo kuma ka yi tsaka ce a baka ka ganan kuma mai amsa shi ma shi na da ka. A maudu'i na biyu, shirin ya kalli irin yadda a lokacin nan na azumin watan Ramadana. Wasu daga cikin mutane ke zari na dafa abincin buɗe baki, duk kuwa sun san ba za su iya cinyewa ba, a ƙarshe a bar shi ya lalace ya zama almabazzaranci Kun ji mu da Malama Falmata Gambo. daga jamhuriyar Nijar. Duk abin da ka gani gani kake za ka iya ci da rana duk abin da ka gani sai ka kawo ka ajiye shi ko ka siyo wannan abin ka ajiye ka siyo wancan ka ajiye gani kake da ka sha ruwa duka wannan abin za ka iya cinye su kuma in ka sha ruwa ka ga wannan abin duk sun maka yawa ka bar su anan wannan har ya lalace da sai a zuba a shara wannan kuma sai ka samu ka ba almajira wasu busu ma ba almajiran kawai ana ajiye da shi za a ga ko an jima za a iya cin su kuma ya zamana ba a ci su ba ya lalace a zuba a shara. Me ra'ayi ta gaba muna tare. kan maganan abinci yadda ake almazazzaranci da shi gaskiya bai kamata ba don yanzu lokaci ne da ya zama in kai kana ganin cewa ka dafa ka ci ka ƙoshi wani na can wallahi yana nema to tun da Allah ya sa abun a wadace ne ai kamata ya yi sai a yi shi ɗaɗɗaya yadda aka san za a cinye yau in ya so gobe kuma sai a canza Yanda ya kamata kenan saboda wani na can na nema guda ɗayan ma baya samu ya ci gaskiya ban ga amfanin almazazzaranci ba eh to da fatan za a gyara ni a nawa ganin abinda na san za mu iya cinyewa shi zan dafa saboda a har gobe kuma gaskiya aka ce in kaga kana da shi da yawa to ka tattala saboda wani na nan bayan ka wanda zai dafa ma ko rabin naka ma bai samu ba da za ka ba shi ma rabin rabin naka yana bukata to haka tattali yana da kyau allah ya samu gane allah kuma ya samu dace allah ya taimake mu magana ramatu daga lagos Malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin ya mai an koma gida birnin kan Hanga. Man ba ta masu kira da saurari na rediyo ne na duniya duka gaba ɗaya. Abinci ba su ci ba su yi shi da yawa ba su ba da sadaka ba. Akwai mabukata masu bukatar shi sosai a ba su su ci. Wasu da ruwa suke buɗin baki. Wasu da ruwa suke buɗin baki. Ruwa babbaku da su mutane ba suke buɗin baki su ko masu hannu da shuni gashi a yi wanga a yi wanga a yi abinci ya hi goma a ci a yi shi ba cin shi aka yi ba kuma an ka dafa shi ba ba da shi aka yi sadaka ba su ba da shi sadaka su ji tausayin talakawa wanda ba su da su ba su su ma su samu abin buɗe baki abin da duk ka ɗauka ka ba da sadaka shi ɗaya ne banka duniya ba ka tarda shi ba ka ciwon ga ce ka ciwon ga ka ciwon ga ba ka cin hukumi gare shi wanda ka ɗauki ɗa guda ka ci ka ɗauki ɗa biyu ka bada sadaka. Radio France International sunana Maman Aminu SMC Kwatas Kaduna Najeriya. Lallai wannan mace mai almubazaranci ta cancanci a jinjina mata domin sai mu sa ta a lamba ɗaya a cikin dakikan Najeriya saboda a halin da ake ciki yanzu ba na tunanin mace na jiran wai sai an zaunar da ita an karanta mata tattali saboda idan za a kasa mazaje ɗari da ƙyar da ƙyar a samu goma waɗanda za su ce ɗari bisa ɗari suna sauke haƙoƙin ciyarwa na gidajensu kuma wasu daga ciki ba wai don gangan suke yi ba ba su da yadda za su yi to ke kin samu har Allah ya taimaka mijinki Allah ya rufa mai asiri ya samu kuma Allah ya soki da alkhairi ya baki mijin da ke son faranta miki har ya kawo abinci gida wai ki albabazaranci da shi lallai ya kamata mata masu irin wannan abin su karatun ta natsu. Hassan Albasari Abu Affan Angon Fatima da kenan cikin garin Fataskun jihar Yoban tarayyar Najeriya to a hakikanin gaskiya batu dai na almubazzaranci da wasu daga cikin magidanta suke yi a wannan wata na Ramadan to tabbas abu ne wadda kusan kare ma ba zai iya ci ba. duwa da za a ga cewa madadin a ce kaya abincin nan da yawa wanda yafi karfin cikin cikin ka da ma iyalanka madadin ka kai makwabta ko kuma ka kira mabaraci ko mabukaci ka bashi domin dacewa da wannan lada na watan Ramadana amma sai ya ga cewa wasu sun ce ayaba ne lemo ne a'a dabino ne kankana ne menene abarba ne dukkanin wani abu dai kake gani kake kawai idan aka kai azumin nan zaka iya cinyewa ko zaka iya shanyewa da zaran kuma ka an kai azumin nan ka sha kofi ɗaya ka ji ka koshi to gaskiya wannan abu dai bai dace ba ga mata yayi a ce dukkanin abin da kaga cewa za a iya lalacewa to lalle ka ɗauka ka ba ma wani shi ma ya amfana domin a samu lada. A maudu'i na ƙarshe mun duba yadda bisa al'ada da zarar aka faro azumin watan Ramadana dufa za a iya cewa ƙararrawar masoya ta kaɗa yadda samari ke ƙuƙewa wajen hidimtawa ababen ƙaunarsu da jerin kayayyakin bajinta da na makulashe wanda aka fi sani da toshin azumi ko kuma wanda ake kira a zamanance da ramadan basket. Farfesa Maryam Mansur Yola masaniyar al'ada daga sashen koyon harsunan Najeriya a jami'ar Bayero da ke Kano ta mana ƙarin haske. To, toshi wata kyauta ce da ake yi musamman idan saurayi ya ga budurwa yana so ko dai wani babba ya ga wato da aure shine ake yin toshi. A toshin nan kuma ba abin da ba za a iya bayarwa ba. Za a iya bada kayan abinci, za kuma a iya bada sutura, mm. za a iya bada kuɗi. Waɗannan abubuwa guda ne yawanci abin da aka fi yin toshi da su. Bari mu je ga mai ra'ayi na gaba. Assalamu alaikum suna na Firdausi Ibrahim Umar daga jihar Kano a Najeriya. To ba shakka gaskiya batu na tura irin wannan kayayyaki a lokacin azumi ni dai zan iya cewa a yanzu gaskiya kafin a zo a ce babu ana cikin wani hali kawai akwai rowa gaskiya da yanzu matasa ko ce samari ba su fiye kyauta ba ba sa iya kyauta a irin wannan lokacin wanda sabanin da za ku ga cewa a wancan lokacin samari sukan iya yin kyauta ko da a ce saurayi hankalin shi bai kai ba iyayensa sukan tunasar da shi cewa za fa a kai kayayyakin toshi zuwa gidan budurwarsa kuma zai yi kokari a wannan lokaci ko kuma kyauta idan ta kama za ku ga ya yi wa kamar kannan budurwar tasa da zai aura amma a yanzu fa gaskiya ba sa iya irin wannan kyautukan gaskiya gaskiya ba sa iya yi kuma iyayen yanzu ba sa nusar da su wajen su ga sun gudanar da irin wannan al'adar. sunana balaraba mai kyamis kinkinau kadunan najeriya to gaskiya ramadan basket wannan dama abu ne da ba ya zama dole ba ɗabi'a ce da aka kawo ta daga baya an sani dama cewa samari na ma 'yan mata ɗan hidima da azumi musamman ma dai da sallah an fi dai sanin shi dai da sallah ne to daga baya kuma zamani ya zo an ka ana yin shi da lokacin azumi sai kuma aka sa mai suna ramadan Masu saurare ko akwai wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai lamba kenan da za ku tuntuɓe mu a kai muna sauraron ku. Alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin wannan rana sai kuma wani lokacin idan mai duka ya kai mu. A madadin sashen Hausa na Radio France International a Rafai